هذا الحديث مشهور بحديث جبريل ذلك أن سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة طالب علم حيث جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلسة جلسة طالب علم فسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان لا ليعلم هو لأنه قد علم هذا إنما جاء يعلمنا ديننا فحصل فثبت أن هذه الأشياء الثلاث هي الدين كله لذلك اشتهر بحديث جبريل طيب قلنا لابد أن نتبين كيف يستنبط الأحكام من متن الحديث أو الآية فبدأنا حيث قلنا إن فلانا وفلانا ذهب إلى كذا وفعل كذا ووقفنا في مكان نريد أن نستمر في الكلام إن شاء الله إلا أنه يحصل بنا أن نقرأ بعض ما قاله الإمام النووي له بعض المسائل مفيدة جدا لا بد وأن نقرأها لنستفيد منها من, من هذه المسائل مسائل الإيمان هل الإيمان يزيد وينقص أو الإيمان جزء لا يتجزأ على ذلك لا يزيد ولا ينقص ثم بعد ذلك إثبات القدر ما معنى إثبات القدر هل المراد بإثبات القضاء والقدر أن الله يلزم العبد على المعصية ثم يأخذه بذلك ويعذبه تعالى الله عن ذلك علوا كبير لأن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف طيب فإذا كيف نفهم ما معنى إثبات القضاء والقدر ذلك ما شرحه لنا الإمام النووي جزاه الله خيرا أما بالنسبة لمسألة لا zarana isbatul qada wal qadar na gaskiya a tabbatar ina ma'anar haka cewa Allah sarki Allah madaukakin sarki ya kaddara abubuwa canji ne wa alima subhanahu Allah madaukakin sarki yana fadda annaha tattaqu fi awqatin ma'luma cewa wa'annan abubuwa za su auku a lokuta sanannu indahu subhanahu ta'ala Allah na da haka wa ala sifatin mahsusa kuma cewa waɗannan abubuwa za su faru lokaci kaza a kuma ga yadda za su faru wa hiya taqaw ala asabi ma qaddaraha subhanahu wa ta'ala abubuwan suna abuwa ne suna faruwa ne gan yadda Allah barkin sarki ya kaddara وأنكرت وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى muka كما jiya الآجية فقال qala al-khattabi al-khattabi babban malami ne ba shafi'i ne yana da littafin ma'alim sunan sharhi sunan abi dawud wa qad yahsibu kathirun min an-nas qad yahsibu أو قد يحسب تقول حسب يحسب حسب يحسب أن معنى القضاء والقدر وإن سنا ومعنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى على العبد وقهره وقهره على ما قدره وقضاه وقضاه وسنا تمام cewa Allah na cikin bawa ne akan abin da ya kaddara ya hukunta ya halitta ya kaddara walaysa al-amru kama yatawahhamuna yace ba haka al'amari yake ba wa inna ma ma'anahu to ina ma nan kai imani da al-qada wal qadar yace al-ikhbar ba da labari sanarwa عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تفسير منه وخلق لها خيرها وشرها إلى بعد الأباري سوى الإخبار سوى ألا نادى مسانية ألا نادى مسانية ألا نادى سندى أبن دباوى زي جنس والتم في الأسد من اكتساب العبد وأن أيكي دباوى أيكي شيء أيكي باوى شيء أيكي الخير ne ko sharri amma da bawan da abin da ya duk wa ya halice su Allah ne ya halice su to ina yaya za a yi mai yasa za a kama bawa da abin da Allah ya aka ce ai Allah ya kama su hankali Allah ya bashi zabi duk abin da kaji Allah ya ce in kai za ka za baka lada amma kai ba za a yi maka za in kai za za a kama kuma kai ba za a kyale ka abu ne da aka baka iko kai ko karfe abin da karfin ka ba ka zabi a ciki Allah ba zai kama ka ba Allah ba baya kama ka da wannan yace dan me kaji sanyi dan me kaji zafi dan me kai kaza kaza ka da iko ka da zabi a cikin wannan amma abin da kaji an Allah ya ce in kai kaza za a baka lana ko za a kama ka ko za to kana da iko yi kana da iko kar kai an sama wannan ikon da iyawa kai ne ka zaban ma kanka kai ko kar kai to mana taklif ne tunda Allah ya baka hankali sa'annan Allah ya nuna maka abin da yake daidai abin da yake ba daidai ba ya kyale ka to duk abin da kaje kai kai ka zaban maka <coughs> kai ka zaban maka kamar yadda muka buga misali kana da ƴaƴa guda biyu ka ba su jari miliyan ɗaya ɗaya ku je ku yi kasuwanci sannan ka ce musu ku je ku yi kasuwanci ku yi kasuwancin halal ku yi ciniki kaza kaza Allah zai sa albarka cikin kasuwancin ku za ku samu riba za ku samu kaza amma kar ku yi ciniki koke kar ku ci riba kar ku yi kaza kar ku yi kaza ka nuna musu duk fari da baki duk gaskiya da gaskiya duk ka bayyana musu duk kyale su ka ce su je su kana zaune kana kallon su daya a cikin su sai bi nasihan da kai masa duk ya je yana yi Allah ya sa albarka cikin zuciyarsa ɗaya a cikin su yana tashi daga nan sai ya jifa da duk abin da ka faɗa masa ya je ya zabi ya zabi son ransa ko ya bi abokansa ko ya bi uwa gari ko ya bi duniya ko ya menene ya duk abin da ka ce kar yi a yi din nan shi ya je yana yi kana kallon su zaka iya kwace dukiyar zaka buga hannun shi zaka sai ka kyale wannan ya bi nasiha kai je yana yi ya samu albarka wannan ya saba maka ya je ya halaka dukiyar ta halaka sai a ce kai ne ka sa ne kai ne ka cuce shi ka sa ya je halaka mai yasa saboda ka bayyana masa abin da ya zai cutar da shi abin da zai mai amfani sai ya je zaben makansa abin da zai cutar da shi kana kallon shi ta kyale shi karshen rana suka dawo wannan ya ci ba wannan dukiyar ta salwanta wanda ya salwantar da dukiyarsa kana kallon shi yana yi sai a ce kai tilasta shi kai kai ke da laifi ba shi zaman makansa ba to abin da ake nufi kenan amma abin da ake nufi alkaza'u shine alkhal fai sai muka tsaya wurin suka ce wani amurkun kala fa'iza na ita ula'ika ya ce in ka hadu da waɗancan fa akhbirhum anni bari'un min yustanbatu min haza an annal alima idza umma abinda ake istinbati ana shine malami ya ga abin da yake bid'a ko abin da ya saba masila ko abin da ba ruwan shi da wanda yake sai bayyana cewa wannan ba daidai bane kuskure ne sai sa ce fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni ka sanar da su cewa ban yadda da wannan ba ba ni ba su kada ka koyi balle zama ma babban malami ne mai fatawa wanda in yayi shuru kan abu za a ce to watakila abin yana da kyau ne tunda ya gani yayi shuru watakila tsoro ya tsoro ya yayi shuru din amma sai ka fito kai karfin hali ka ce kaza ba shi da kyau ba ni ba wannan aiki shikenan ka kawo bakin ka wallazi ya halifu bi abdullahi bin umar Abdullahi da Umar yayi rantsuwa ba wanda ya shi rantsuwa ashe ya halatta mutum ya rantsuwa don ya karfafa magana ba ne sai an nemi sai rantsuwa ba law anna li ahadihim mithlu uhdin zaban fa anfaqahu ma qabila ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari ma'ana jiddu yustanbatu min hadha anna kull ma yufiqhu al insan yatawaqqafu qabuluhu ala sihhati imani ma'ana duk abin da kake na imani na aiki na gari sai ya tabbata a cikin zuciyar kana da imani imanin ka ya tabbata musulunci ka ya tabbata sa'annan ai magana cewa aiki ka zuwa a ba ko ba za a karba ba sai sa ce wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha yana son lahira kuma ya tashi yana fatan neman lafiyar yana komai da komai sai aka ce wa huwa mu'minu alhalin kasan al-wawu hal الواو واو الحال هو مبتدا مؤمن وخبر المبتدا جمله من المبتدا والخبر في محل نصب الحال اي حالا كسكي وتا داما اكوي ايماني اما باب ايماني تميز ايه وذاك بايكي كيف ابن عبد الله ده kuma yake ثم قال sa'annan kuma za a yi istinbati a nan malamin aka tambaye ka fatawa sai ka ce ga hukuncin da kamata ga hukuncin da kamata kada ka buga kirji ka ce ai kai gwanin ka ne ai mu mu samu sani sai ce haddasa ni abi wannan hukunci da faɗa maka ba waje na bane ni ma ina da faraji daga mahaifina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe da ni da mahaifina duk malamin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qala haddathani abi Umar bin al-Khattab haddathani abi Umar ibn al-Khattab yace mahaifina ya bari labari mahaifina din shine wa Umar ibn al-Khattab sai da Umar yace Abdullah Umar yace haddathani abi an sa wa ne ne ina ma kuma Umar ibn al-Khattab saboda yayi bayani aku bayani a shi halatta mutum ya kira sunan mahaifinsa amma da girma ma ko haddathani abi umar ibn al-khattab qala ki bainama nahnu junub inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam zati yawmi a shi suka ji suna wajen Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna daukar ilimi yana musu wa'azi yana kamantar da su ko suna fatawa ko suna kawai suna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna samun albarka istala alaina rajulun shadidu bayan siyabi ashe ana sa mustahabbi ne mutum ya yana raye ko a mace saboda mala'ika jibrilu da zai zo da tufar da ya zo kenan farar amma yanzu za yi ya ce to da shadidu bayaz sha'ar shadidu sawad sha'ri da shadidu bayaz sha'ri wanne ne ya fi saboda manzo Allah ce la tantifu shayba fa innahu nurul mu'min sai ce man kana lauki a rufan ne kuma in Allah ya baka su ba ka girma masu ba ba lalle ne kai aski ba ka ga ma kai aski ga dama ka bashi abinda ake so gaban su man gashi ka taji ka wanke ka shafa mai ka sa mai yana killi yana haske yana kanshi kare zai kwakwata sa mu aski ba ka da tsafta addinin musulunci addini ne na tsafta saboda mala'ika jibrilu da zai zo da sifar da ya zo wajen zan tsafta saboda ya ilmantar mu cewa addinin musulunci yana son tsafta to akan wannan matsalar anan in tsala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'a sai malamai suka tattauna shin ina hukunci wasan kwaikwayo ya halatta ko da halatta ba wasan kwaikwayo shi ne ka da cikin wani ka ana kaza ana kaza ana ce a'a bai halatta ba ai karya ne ka da suka ce a ya halatta ina hujja suka ce ai malaika jibril ya zo da sifar jibril sai mai kan ya zo da sifar rabbi sai nan kuma ai mutane da mutafan cikin bani sai da manzo Allah ya bayar ya iya bada labari malaika ya zo musu da sifar mai danku malaika ya zo musu da sifar kaza malaika ya zo musu da sifar kaza suka ce waɗannan nasoshi suna nuna cewa ya halatta ayi wasan koyo in akwai manufa da za a ilmantar da mutane a ciki babu kuma abin da shari'ar musulunci ta sanata ne a cikin wannan abu يبدا ala dan kungiyar ikiyar ta bane kai to sa'an nan sai suka ce in ya halatta da waɗannan nasoshi sai suka ce sai fa in ya zama na wasa ko din akwai wata manufa da za a ilmantar da mutane abin da ya danganci addinin su ko abin da ya danganci duniyar su kauce ma abin da bai dace ba to sai an sa'an da suka ce babu wasa da zai wakilta da barin wani abin da ba shi da kyau mace ta zo ba da cikakken nuni ba ba da cikakken kaza me hukunci kallon wannan abin ba. ai mun saba nan ba bakinta ne ka faɗi eh ko a haramun ne halalan ba abin da yake bakinta a wannan makaranta alhamdulillah rabbil alamin in ka ce haramun ne me ye dalilin ka ka ce halal ne me ye dalilin ka amma dan ka faɗa ka za a yi wannan abu ne ko ina za a yi mun gane ko sai suka ce sun ya tabbata ya halatta ayi wasan koko in ya in babu abin da shari'a ta saboda akwai manufa a ilmantar da mutane a jawo hankalin mutane a koya musu kaza kaza saboda haka ya halatta sai aka ce iya bana wannan wasan kwaikwayo din akwai mace da za ta zo ba da cikakken lullubi ba cikakken lullubi ba yaya za a yi ko wani mai zo da wani shi ko wata sifa da bai dace a kalla ba yaya za a yi yaya za a yi da wannan Thank hmm. you. akan haka ya halatta kenan kudi halatta ba a ra'ayin ku kenan hujja mu kenan hujja mu to sai suka ce sai a kalli manufan abin da ake nunawa amfanin sa da rashin amfanin sa yana da amfani matuka ya fi wancan barna da ke ciki suke yi wa inna ma bi kulli mulkin ma sai wani zaka sai to kalli wannan abu ba na fi amfani to in ya zama na ya zo kuma bukatar ta biya kuma sauran shirye shirye da ta take shi kuma ka zauna kana kallo shi kuma ka ta ka ciwo daga wa inna ma li kulli mar'in ma na farko ka dawo kuma cikin wa inna ma li kulli mar'in ma na شديد سواء شعري لا يرى عليه اثر صبي اكيد ما tafi wannan kura da ake gari din nan gunan da yake da dadan abu abu al'ada da yake ya ya jima ba abu ne da yake abin ba ba ba wala ya arifuhu minna ahad ba lalle ne duk wanda yazo makaranta wanda yazo wajen ku ya zama ba to in ba kai ba ya za ku yi ku kai to sai ku tafi sai kuma ya kawo baki har a zama ya zama abin da ke sa annabi a kowa ne ne shi amma ai kaza ne ba ka ba ku ba to amma da a ce yanzu ne ba su yi ai wai ai da kaza yake ai ga abin da ke tafi da shi ai kaza ba za ku ya ku yi hakuri har a fahimci ko kowane ne ba sai kowa ya faɗi abin da yake yake shi kan ya kawo sa to shi ke nan a shiga hayaniya a shiga rugani a daga samun adadin sani mai ake shi hatta ga jalasa ila biyu sallallahu alaihi wasallam ya halaka ya zai zauna wurin majalisa saboda ya koyi ilimi amma wani wasu irin wani irin zama ne yake sai a yi zama na ladabi ya zauna zama na ladabi ka girmama malamin ka girmama ilimin ka girmama kanka saboda majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wani majalisi na ilimi ana girmama majalisi ne na ilimi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi sai zauna kusa da malami ba wai ya hada gwiwar sa gwiwar sa bane wa wada a kafai ala fitar laifi sai zauna zaman zaman ladabi ya dora ta fuka guda biyu ga cinyoyin su babu sai dora su aka ya zauna zaman ladabi saboda ka zo ba a san ka ba ya kamata kai ladabin da za a shaurare ka dama ka shiga da to kuma ka zo da rashin ladabi al'amarin zai wahala sai zauna zaman zaman ladabi وقال سيتي يا محمد أخبرني عن الإسلام سيتي يا محمد يا إليتي da ya yi da Allah ko sai ka zaka zaka sai ya muhammad akhbirni islam farkon abin ya kamata mutum ya bincika baya ya bincika shine addinin musulunci kafin ka san me za ka ci ko me za ka saka ko kafin ki san me za ci ko me za ki daura sai ka san Allah ka ka san addinin da addinin musulunci shine zai tsara maka me kamata ka ci me ka ci me ya kamata ka saka ko ki daura me ya kamata ka daura ba saboda in baka baka san Allah madaukakin sarki baka san addinin ka ba sai ka je ka ci mushi sai ka je ka tafi da zai fitar da kai sai ka zo ka saka abin da bai dace ba abin rashin mutunci kana tafiya tsirara ana kallon ka farko abin da ya kamata yi shine awwalu ma yajibu ala mukallafi tashihu imanihi sai tambaya akhbirni an islam ashe da aka daga zarar an kafa gwamnati daga zarar an karbi mulkin kai daga zarar an kafa gwamnati an samu shugaban kasa wan samu gwamna wan samu sarki wan samu hakimi ko shaman ko menene farko abin da zai kai tambaya ya tara malamai menene addinin musulunci ke bukata a gare mu saboda mun ji Allah yana cewa الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ليس walillahi to gashi mun kafa gwamnati an zame na zama gwamna ko na zama chairman ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ina malaman addini sai a nemo su ko dan suka zo su ba tsakanin da Allah ba kungiye kika zaka nuna ba a'a addinin musulunci ta baya bai tambayi kungiyanci ba bai tambayi aqida ba a'a menene addinin musulunci duk wani malami da ba addinin musulunci zai ma bayani ba duk abin da zai ma bayani kace mishi Allah ya saka da alkhairi ce ka ka nemi waye zai tattace ma zai bayyana maka menene addinin musulunci saboda wannan wuri ne na neman ilimi mala'ika jibril ne almajiri manzo Allah shine malami sahabbai sune majmu'in da ke sauraro shikenan abu kamar a wata masu Allah na zaune mala'ika jibril ya zo ana tattaunawa saboda wa saboda sahabbai su sani inda suka yi istibati wasan koko ba wai wasan koko ya halatta ne alal itlaq yadda ake yi ba a'a su zaka haramta abu ka san dalili su zaka halatta abu ka san dalili kada ya zama malamai sun kare juna ilimin masala sai ba bai ka je ka haramta kulliyya ko ka halatta kulliyya da ka inda ya halatta ka ce ya halatta inda bai halatta ba ka ce bai halatta ba mun gane ko wannan mai masu wasan kwaikwayo sai su yi wasa wannan wasan kwaikwayo na wasa muna da yawa masu shiga ce yake ga kasai in da gamu ai mu abin da zamu ke wasan kwaikwayo din nan muna jawo hankalin mutane mu ne da duk suna kallon wa daga san indiya da na kasan yamurai duk hankalin ya koma wurin tunda muka fara wasan ne duk hankalin kowa ya dawo gida al'adar bahaushe al'adar kaza kaza kaza kaza kaza shi sa muna son abin halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba wannan manufa da suka yi manufa ne da take za isa ta halatta ko ta isa ba ba a ce ta halaka duk ba ba da shi gina sai a yi bincike ne anil islami eh ya wani lokaci ba aure al'adar da aka cikin addini da addini da al'adar da ba yasa duk wani lokacin ba wuce yana magana al'ada yana magana al'ada ma wuce yana magana al'ada wani lokaci yana magana abin da yake ya wa masu da addini shi ya zama wuce in ka gina cewa ya ke tafiya ba ilimi ai wannan ba al'ada ma bane me yake nufi ya yake shiga cikin da wannan ba al'ada ba bace me yake nufi ya aka ya dan zaka kaza wannan ba al'ada ba bace me yake nufi hadin musulmi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من هذا يدا ake istinbati kenan hadisi zaka take shi kana cikin kalma kalma zaka zama mu'i zaka istinbati zaka zama malami zaka zama malami fiki malaman fikihu inda abin ya take kenan sai su duba jikin hadisi sai su cewa da a ce daga jiya da muka fara jiya ba mun fara shida ga watan zulqa'ada ko 19 ga yana yana yanzu sai muka kuskure muka shida ga wata yana yanzu sai ga wata a dara kenan daga jiya sai sai ka samu ɗan transfer ko dota ko mai da biyu hausa iya turanci ka iya ko mai ne duk sa'an da aka yi karatu aka tashi ka ji da hausa yau karatun da muka yi an fa'idantu kaza hukunci kaza ku kai dai kaza na ko da kuwa ɗaya ne in ma baka fa'idantu da ko ka sai abu ɗaya rubuta ka ajiye da tarihi wata rana zai zo ka yi mamaki ka zauna sai ga zama kalita ka zama babban malami kana fatawa kada ka yana da ilimi ka samu ɗaka kokari wannan extra book ne na sahih muslim da biyu in aka zauna ba lallai ana yi in aka ga wani ne na waka za ka rubuta ko da ka ba ne so bai ka shiga da shi kuma za ka iya in ku ka faɗi fasu gida in ka ji bayan magaruba ka zauna ko ka zama ba ko bayan magaruba ko ba ka sha ka zauna ka tuna ka dawo da abin da ka yi wani ka koma baya daga abubuwan da karanta yau sai ka fa'ida yi na fa'ida kuma ala kaza an ce kaza ya tabbatar daga nan manzo ala ce kaza ka musa ka aji da turanci ko da Hausa ko da Larabci ko da ko da menene ko da filatanci kai da karbuta ka aji gobe karbuta ka aji sati mai zuwa karbuta ka aji wata rana zai ba tarihi za ka yi mamaki ka zo malam insha Allah sai kuma Allah ya albarka وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ashe ilimi amana ne in zai tambaye ka menene musulunci ne hukuncin kaza abin da yake wajibi akan ka da za ka yi kasira wajen Allah sai ka bayyana a addinin musulunci akka ibn imani da ibadi in ka dauki daman cewa ya zo ina son ka musulunci shi kenan to an baka musulunci kuma an ka kaza an baka musulunci kuma an shigar da kai kaza kuma musulunci an musulunci ka'idojin kimani abin da ake yi gare ka bai ka Allah shi ma albarka in ya zama da kai akwai abin da ya fi damuwarka addinin musulunci yace na so yake na an ba kalma ashar wa da shar wa da da kuma an ba ka kaza kuma an shigar da kai kaza to kuma ka lalata abin ka ba ta ba amana ka ba duk abin da ya zama kai da ba da yake fashin manzo Allah yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah addinin musulunci shine huwa ka shaida cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madauki sarki wa anna muhammadan rasulullahi kuma ka tabbatar ka shaida kai yake cewa muhammadu ibnu abdullahi manzon Allah ne wa'annan kalmomi su ka shigar da kai musulunci su kuma za su ku ce wayannan kalmomi da ka faɗa ka shaida za su suna neman ka da wani abu he eh, suna neman ka tun da ka faɗa cewa babu wani abin bautawa da bakin da bakin ka faɗa duk sa'an ka wa wani Allah ka soke wannan shaida da kai ka yi shirka wa anna muhammadan kace muhammadu shine manzon Allah babu wani manzo da Allah ya aiko mana ya sa ka faɗa shine wani abin da Allah ya kawo ka dauki wani abin da manzo ya kawo ka soke wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kalmomi guda biyu in suka samu zai su rabu nan suka ce ashhadu an la wa rasulullahi su rabu idan sun haɗu suka rabu sai wa rasulullahi manzo Allah sai yanda aka ce kai ma Allah kadai biyayya eh, eh, eh, ibada kamar ta masa haka aka ce ka kibanci manzo Allah kadai da biyayya shine tauhidul ittiba ma'ana tauhidul ittiba'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya aika maka da shari'a shi kadai za ka yi biyayya duk wani malami tun daga sahabi har tabi'ina har imam malik har shafi'i har abu hanifa ibn hanbal duk wannan manyan manyan malamai na alkhairi kana bin su ne dan suna nuna maka hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili duk wanda ya kauce hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan sai kai maka kauce mishi an ce maka da da kullu qawli inda qawli muhammad fa ma aminu fi dinihi ka muqabil wa ma sah anhu min hadithin fa indi mun gane ko da suka haɗu suka rabu to ai sun rabu ba sai su haɗu in ka ce ashhadu an la ilaha illa allah دخل في ذلك وان محمد رسول الله saboda kalmomi ne guda biyu ba za a karbi ɗaya ba sai tare da daya. ka ce hada la ilaha illallah baka yarda da manzon Allah manzanci shi ba Allah ba zai karba ba ba ka da manzanci manzon Allah in ka ce ashhadu an la ilaha illallah da khada fi zalika wa anna muhammadar rasulullah in ba ka waye nuna maka waye karanta da kai in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah tabammana zalika an ashhadu an la ilaha illallah shine dilalatu tabammul da dilalatu lintizam idan ashhadu an la ilaha illallah yalzamuka an tashhada anna muhammadar rasulullah wa hadhihi dilalatu iltizam kuma ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi da zammana zalika annaka shahidta an la ilaha illallah wa hadhihi dilalatu tamam kama kama huwa ma'ruf anwa dilalat fi ilm al-mantiq dilalatu al-lafz ala ma wafaqa yad'unaha dilalatu mutabaqa انواع الدلالات اما دلاله المطابقه دلاله الاستدلال دلاله التضمن دلاله كذا انواع الدلالات ان كان فهمت سو لا كان فهمت ابن اكيد فلا ما فهمت سو لك جيب كان كان في مبادئ المنطق والاصول بعد ذلك كان في دان كفهمت ما معنى انواع الدلالات دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها يدعونه دلالة المطابقة ودلته تضمنا وما لفظ وهو التزام عند عكس نفسه هذا يبقى سلم المراولة في علم المنطق وأنا محمد رسول الله sa'an ce wa tuqimu salat sai ka wannan tartibi farko sai aqida ta mi sa'an duk wani aiki na ibada ya samu shiga sai da aka fara da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sa'an ka tashi sai sallah sai aka bi ta amma in babu wa'annan ko ka tashi kai sallah wa ko kuma sallah wa kake bi da sallah sannan kuma yi wannan hadisi na nuna muna muhimmancin sallah sallah ita ce take da matukar muhimmanci dalil bayan imani bayan tauhidi aka kawo ta yin su sallah kenan ko idan aka ce maka kullum so biyar za ka yi sallah babu abin da aka ce kamar da so biyar kullum kamar sallah yake wani amma hajji in kai a rayuwa kai da za ka rayu shekara ɗari a rayuwa in kai hajji so ɗaya ka biya ba za a ce ma danne ba azumi kuma wata goma sha biyu aka shiga ɗauki wata ɗaya wata azumi kai shi kenan ka gama zakka kuma in shekara ta ce ka bayar sai kuma ba insha Allah wa menene aka ce ma kullum sai kai so biyar sallah to ba za ka yi tunani wannan sunna da ake da kullu su biya tana da matsayi har ga Allah ya kamata ba ta kulawa kana tun zartar da ita shi yasa da aka ce a ce wato kima tsara ba a ce yi sallah ba aka ce ka tsayar da abu ya tsaya daren dakan ba rawa ba karkaci ba kakacewa ba faduwa ma'ana abin da ake so ya tsaya daren dakan ya ake ne wannan abin da yake so ya tsaya bai bar mishi fada ɗaya ba zai karkaci sai mishi kaba hudu nawa saboda da da zai tsaya ko in bi iska da aka yana nan to haka sai shi kai masallar ka kan da kai kai masallar ka kariya saboda sallar ta samu ta tsaya daren daka ba ba lalacewa ba cikin ba a'a ka ta tsaya tsayin ka haka za ka yi wa abudu rabbaka hatta ya ake kai لأن الصلاة إبادة أبو صلى إبادة تسلم من الجسد من قيل أكل تاكل شيء زكاة تاكل شيء أكل تاكل شيء أكل تاكل شيء كومي mun gane ku za ku ji azumi in ka fara sallah Allahu akbar haramun ne kika sha za ku ji haji za ku fuskanci al-qibla sai malamai suka ce in ya zama al-qibla da aka ce ka fuskanci ka kai sallah in ka kauce ma al-qibla sallah ka ta baki suka ce ina ga Allah da ka fuskanci shi zuciyar ka ta kauce wajen yin tsarni to inda ulama usulu malamai idan da ke gyara manufa ke gyara bukata fasa ta shi kan shi ko ta ba ba amma Allah barakin sarki da rubda zubin bisa da rubda asirin sa sai al'amarin akwai sun sauki manzo Allah nuna maka in kana sallah su sa da shi zo ya dau lika kai kaza kai ka kai ba ga yadda zaka gyara sallah saboda addinin musulunci addini ne ke akwai albarka dan nabi wa tu'tiyaz zakata mataki na biyu sai ka bada zakka sai ce fa'alimhum anna Allah amarhum bi kaza sa'annan fa'inuhum ata'u laka bi dhalik فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراء manzo Allah kenan da ya aika gwamnatinsa ko kuwa ministansa ko kuwa ambassadorsa ko kuwa commissioner ɗinsa ko kuwa chairman ɗinsa da ya aike shi ne in ka je zaka je wajen mutane ahalin su ta har kun abin da za ka fara musu ba tare da da kira zuwa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in wannan ya samu ya tsaya duk wani abu zai ya ta za ka yi kyau tattalin arziki zai yi kyau za a samu zaman lafiya in na zai kau za a samu kaza za a samu kaza amma har wannan jiwa ginshikin harfashin bai tabbata ba duk wani abin da za a gina karkashi shi wallahi tallahi wa ala wahala ake ana bata rayuwa ne ana bata lokaci ne Allah ne duniyar kafai kasar Urufa kasashen Turai da Amurka duk wani abin da ka sani Allah ya ba su Amerika dai dole ka taurare ta wurin tattalin arziki dole ka taurare ta wajen siyasa dole ka taurare ta wurin karfin soja dole ka taurare ta wurin bincike kimiyya dole ka taurare ta wurin ko menene abubuwa guda biyar duk Allah ya tattara cikin gabata amma da ke duk waɗannan abubuwa ne da aka yi aka gine su a kan rashin aƙida a kan rashin adalci ta kowa fashin wahala amma da ta kowa ka kuɗi kai wannan da ayar ba wanda ya taɓa ya gode saboda an san ba dan Allah ce saboda duk inda ka ga an zalunci a duniya nasara da hannu saboda ba ta da alkawari ba ta da ana zuwa ana rusa kasar amurka ga watan september duk wasu waɗansu ka'idoji da sharuɗa na majalisar ɗinkin duniya na ka'idoji na rayuwa amurka ta kaje sun zan take shi wannan abin na faruwa duk waɗansu ka'idoji da waɗansu amana da waɗansu alkawurra sun take a kafa sun sarrafa suke abin da su gani shi ne abin da ba su gani ba shi ne. ina hankali a cikin wannan ina adalci a cikin wannan ina amana a cikin wannan saboda me ai gini ba ka karfashe ba babu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sa waɗanda ke cikin su musulmai da suka zo su ba su tsoro su komai haka su tsaya suna magana wannan abin da ya faru zalunci kuka yi babu abin da ke tabbatar da cewa mutanen afghanistan suka yi hajjar su tabbatar da dalilai ba hajjar su kuma suka faɗa a cikin su amurka ba abin da zai saboda sun san hakkin su ne su faɗi wannan ba zage zage su ba ba tare da hakan su ba abu ne da ke sun san suna da hakkin su kai hajjar su iya tabbatar da hujjojin da ke nuna cewa afghanistan amma sun yi sun musu afghanistan sun yi da su ya adalci a cikin wannan ina a matsayin aiki ne ba a ciki ba ya fara sai ya wuce ya za a farji da suke abin da ake so sani shine ba yadda za a yi kai zalunci ka samu kwanciyar hankali ko ka samu abin da kake so sawa an kai ne Amerika kai ne Ingila kai ne Faransa kai ne Najeriya kai ne shugaban kasar Najeriya ko na Ghana ko na Saudiya ko na ina duk inda kake Allah haramta zalunci duk wanda ya zalunci ba zai samu kwanciyar hankali ka'ida saboda mai mun kawo misali da ya fito da a fili karara saboda Allah ba ya zalunci ba Allah kaɗai ba ɗan adam ba ya zalunci yanzu muna ga gwamnati ne a cikin mu tashi mu kasance muna fita mu hadu da mutane ba mu san su ba ba dangi ke ba dangi ko ba abin da ya hada mu da su mu ga ɗaya yana nuna yana nuna matsayin fin karfi dukkan mu sai mu yi ijma'i tausayin mu ya zo kanwa fushin mu ya dawo kanwa wanda ke zalin sa ba tare da cewa mun bincika mun san wace gaskiya ba saboda mun ga ana nuna sun karfi kana zuwa gida ai an kai ka haifi uwa da uba daya kana shiga ka tarar da tsaya kowa ko kan daya na na na ruwa da karfi sai kai fushi akan wanda yake nuna kan karfi sai ka tsani ka tsani zo kan wanda aka to balle Allah ne karfafa yasa duk wanda ka zalunci ka masa gata wajen Allah kuma kana ka taba tsammani cewa za ka yi zalunci kai ka samu biyan ka ko tafiya har abada wannan ba zai wannan kuskure ne a cikin rayuwa waɗanda suka gwada sun gani wa tu'tiyaz zakata ka ba da zakka ma'ana sallah kenan ibada ce badaniya wa zakatu ibadatun maliyya sallah an kai ai amfani da zai dawo ne akan sa amma zakka in ka bayar amfanin zakka ya tada ila mas'ulai ba haka bane za ka ce dukiyar ka ka ta mushin Allah ka ba dan uwan ka ya fa'ida da abin da ka bayar sannan aka ce wata su ramadana ka abi wata ka azumci wata ramadana ce ya halatta ake ramadana ba da nan ce wata ramadana saboda yake wata su ramadana sannan yake wata hujji baita sannan kai aikin haji in ka fasa ilayhi sabila qala sadaqta yace gaskiya ka fadi gaskiya qala fa ajin nan yace aikin abin da kike gani sabanin abin da yake sai yayi mamaki wannan sabila ke kada adam akwai abubuwan da suke hafa'i ba ka da zaka amma idan kai magana magana su soyayya su ko haka kuma abin da duk ka gani sabanin abin da ka sani dole mamaki ya zo maka ko wane ne kai ba za a iya raba ka da wannan mamaki ba kamar yadda ba yadda za a yi a raba ka da su ko soyayya a yadda aka halice ka kamar ranka yake soyayya kan ranka kaji ba soyayya ran ba kai amma matakar kana da rai akwai soyayya kuma ko da ma ga mutuwa ne sai yana son wake a ba shi ruwa me haifar da wannan ya zaba irin mutum sai da addini ne ya zo ya tsara maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi bisa addini ya gode ke tsara maka abubuwan da in ba shi tsara maka ba za ka halaka ne za ka amfani da su kun gane ko قال فأخبرني yin الإيمان wannan yan muna ittifaki nan shine imani abu ne da yake bayan musulunci mataki na farko shine musulunci mataki na biyu shine imani to ne imani mai bayanin jiya qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi mataki na biyu kenan qadara da imani khairi wa sharri khairi da sharri duk Allah ne ya halicce to yaya aka yi wanda ya zama alkhairi wanda ya zama shari dangane da kai ne wanda ya zama alkhairi wanda ya zama shari amma dangane da abin halittar Allah ita ka abin Allah ya dace ko lan yusibana illa ma kutiba alaina illa ma kutiba alaina illa ma kutiba lana ma mana illa ma kutiba illa ma kataba Allah kul lan yusibana illa ma kataba Allah lana Misal ki illa ma kataba Allah alaina ba ko ya ta alaika kaza da lata kaza ina ma ran da kaza kana da kaza a dai masifar da ta same ka alheri da gare ka ya ga zama alkhairi ne kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal ya ga zama kuma maulan mu kai cutar da mu to mu kokkonce mu ma mana kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana mana masifa da ta same ka alkhairi ne Allah ya rubuta maka ya ce zama kawai ki fassara mana eh. zai zama maka fara zai zama tsaka daraja zai zama maka ba zai zama maka ba to wannan alheri ne ko sharri to amma waye zai tarbiyyar da kai ka iya fahimtar haka ina ka dafa tarbiyyar ka kullum shi bana illa ma kataba Allah lana kataba Allah lana kataba lana ma kataba alaina kataba lana alkhairi ne dangane da kana tafiya kai kai zubi manzo Allah ce sa'atul adha yuhibna ma yake duk sa'an da ka samu baci ran manzo Allah ce har kaya ta soke ka Allah zai karkare ma zubi a ce lokacin da kaya ta soke ka ka ji zafi din alheri ne ko sharri amma kai sai kana ganin sharri ne ka ji zafi wannan zafi da ka ji wata kila shine dauke ma zafin kabarin za an kwata alama kabari har abada wata kila shine dauke ma zafin mutuwa wata kila shine zai zama sanadiyar tsallake sa'i wata kila shine zai zama sanadiyar shiga aljanna dan Allah alheri ne ko sharri ne

ai mun kai da kinja illa ma ka taba Allah lana to me yake baka tsoro ba za ka yi gaskiya ba kar aka shiga a ta masa aima kaza kar su sihirce ka Allah barkin sarki ya warware maka وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة سألت وما هم الضالين من أحد إلا بإذنه da matsafi mai sihiri da wanda zai karɓi shiga don Allah illahu bi zarri na bihi min ahadi Allah ya fi ya jarrabe bayan su ya ba wasu dama za su fadi za su sihiri za su gulma za su kulle kulle dan Allah ba ibtila Allah na jarraba su kai fara aiki ma Allah na jarraba ka amma sai Allah ya riki tasirin bai ba kowa tasiri ba Allah bai ba kowa tasiri ba yake kansa ya zaki wa bi zarri na bihi min ahadin illa bi iznillah ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالاخره haka Allah ce wallahi fi sahiru ai ne ina mana sihiri ina mana sihiri wallahi baka isa ka zaba ka ce kana da tasiri a hannunka ba sai da ce zaka je kai tsafi zaka yi kulle kulle zaka san dan jinjiri ka koyo dan kaza kaza kaza din tsafi zaka je kai wallahi baka mallakar tasiri zaka yi sai Allah ya kare amma Allah ya kare shi yayi baka isa ba to ina ka kuma yi da ina ka kuma yi shiga aya min tariki shaitan min tariki ha min tariki saboda yadda aka tarbiyyar da kai a ce manzon Allah ne goya ka baya kana aka sani yace ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfaz Allah ya fadka magana ta ko na aka tsaya magana ta ta li sallallahu alaihi wasallam ko jawabul kalim kalla lokacin da kake dan karami manzo Allah ya goya ka bayan abar hawarsa ko zo da kai ya guda inni muallimuka kalmati wa idza wa idza billah al-ummata ka sani ka sakan ka ce al-ummata ba fi wani kuna eh, menene na kofar gabas kuna al-ummata na duk baki ɗaya su haɗu da mutum mai zu da kofar gabas zu da kofar yamma zu da kofar kudu zu da waje kaza zu da ina kaza zu annal ummata law ijtama'at ala an yadruka sai manzo Allah ke ce lan har nafsi wa nafsi wa nafsi la yadruka illa bi shay'in qad kataba Allah mun gane ko to ka jira da zaka samu wannan tarbiyya ya zaka waye gari ka zama tsoro ya ka dogara ga Allah dan ya tafi wa man yatawakkal ala Allah sannan ke ba karni an al-insani ma'ana wannan hadisi shi ke tabbatar mana cewa matakan addinin musulunci guda uku ne musulunci imani ihsani duk wanda mutum Allah da kaso cikin fiqh su da tahara har biyu har kashe al-ibada ya karkashe musulunci kenan duk wanda mutum Allah da kaso cikin aqida inda daga imani inda kare Allah cikin uluhiyya cikin rububiyya cikin asma wa sifat da imani duk ba da gaskiyar annabawan Allah ba da gaskiyar ran yana cikin fi waza'if al-ibadat yace wannan hadisi ya kushi duk a wazifa abubuwan da bayi a cikin da al-zahira wal batin wanda yake zahiri da wanda yake batini abin da yake bayyane abin da yake kada ka taba yin cewa zahiri da batini ka taba ka fahimci cewa zahiri ya batini tana kuka zahiri ko tana ko tana tana tana tana batini a'a zahiri abin da yake bayyane batini abin da yake koyi abin da yake da ilimin zahiri shine zahiri ka gabobin ka kai su ka da Allah batini ka zuciyarka ka cire duk wata sifa da Allah baya so ka shigar da duk wata sifa da shari'a take so shine ka gyara batinin kenan da zahirin min min imani ba أعمال الجواب وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال كجهارة ذهوبك تزوجيرك دول أبن ذيبات أيكك روشمك حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه إذا دول علمي الشرع مبارزة توجد توجد إلى عدم الإسلام الإيمان الإصلاح قال وعلى هذا الحديث وأقصاله الثلاثة ألفنا كتابا الذي سميناه بالمقاصد الحصاد فيما يلزم الإنسان يسمى رئيس يا يلتا في المقاصد الحصاد فيما يلزم الإنسان kyawawan manufa a cikin abin da kada da dan adam a ce kai kaza kada kai kaza kada zuci kaza ka guje kaza in la yakun shay'un min al-wajibat wa sunani wal raga'ib wal mahdurat wal makruhat min asbab al-salafa wallahu a'lam yace duk wani abin da ake so kai da abin da ake so kar kai duk baya shige waɗannan guda uku al-islam al-iman al-ihsan duk wani wanda ya kawo maka wani abu bani waɗannan kace a ila wannan zai shiga cikin islam ne ga fili ya saba musulunci shi imani ne ga shi karara ya saba imani shi ihsani ne to inda ya saba musulunci da imani dan babin babin aura al ihsan ibi ai ai da karkashin ihsani shi ne aka samu ilimin kaza shi ne aka samu ilimin kaza shi ne aka samu ilimin kaza sai a ce shi kenan ma da da la ne mara babu laifi wannan abin da to mana da shi mu gani yana fitowa za ka saba musulunci ko ya saba imani kuma ya saba ma ihsanin kaza daga ba ba wannan al'amari mala'ika jibril ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi munazara ayi muhawara ayi bi ta an fahimtar da mu komai abin da za ka faɗa mana shine ya fito cikin waɗannan abubuwa Allah ya saka mana kai sai ku rubuta ya ku sabrina amaratiya sai ki ka bari labarin yace mai isani ne fada masa isani matakan musulunci ne guda uku zai ce ina so ka sanar da ni yaushe za a tashi alkiyama yace ban sani ba sai malamai suka ce tambatu min tarikh annal alima idza su'ila amma la ya'lam فالأولى أن يقول لا أدري لأن لا أدري نصف العلم وهو أصل من أصول المالكية في العلم in aka tambaye ka abin da ba sani ba shin addini sai kai ban sani ba ban zai rage daraja ka sai kara ma daraja dariya za su yi aiki san komai ba to ka san komai wa ma utitu min al-ilmi illa ka san komai abin da ma utitu min al-ilmi wa qul rabbi inni ilma dariya za su yi aiki san komai ba aiki san komai amma da a wajen Allah kuma ba kai daidai saboda kai abin da aka nema gare ka ban zai suna dariya ai da rago ba matsala kada wata tambaya aka masa ba ta karar yake bi sani ba imamu malik aka shirya tawakan kafto da kasan yaman matsaloli ne suka gabe kuma aka ce kuje har kasan madina imamu darar hijira da aka ce la yusa wa mali fil madina imam malik ya kai matsayin da kace ba a fatawa alhalin imam malik na cikin madina in kana so kai fatawa kai ka fara imam malik ya bar duniya kana amma mata imam malik na nan baka yi saka fatawa bai almajirai imam malik sun tabbatar da haka almajirai imam abu hanifa sun tabbatar da imam malik to sai da almajiri imam malik ya zo na cikin masallacin madina almajiri imam abu hanifa ya zo matsala kaza ga hukunci imam malik hal sahibuna ala alhaq am sahibu yace bal sahibu malamin ikan gaskiya kuma sai ce malamin haka yi aka shirya tawaga su taso da kasan yaman su taso da kasan ko daga maiduguri ko daga can kasan da ku zo har kano ko zamfara ko ku katsina ku je wajen malai kaza haka mu imamu darul hijira ba abin da ke tafi da mu sai wa'annan tambayoyi ina suke muji ina hukuncin kaza kaza kaza kaza yake ba san wannan matsalar ba ina hukunci kaza kaza kaza kace ai wannan matsalar ba san ta ba ina tambayar da tsaro kaman kwaya ai wa'annan kadan ya ba su jawabi to yanzu imamu malik a shirya tawada da bambalarsa da manyan kura da komai da komai a taso abu da azo kuma ka ce ku sani ba yace in mun je me za mu faɗa musu yace in za mu haɗu da ku sa'altu wa qala rasulullah suka ce an ce duniya da kai ba eh, kuma kace ba sani ba mun je ya mu faɗa musu kuma shi ke da gafin yace ku ka su ke sani ba menene ba ba ba ke nan ba to amma yanzu rayuwa ta gobe dan siyasa sai magana cikin addini su da sai magana cikin addini dan kasuwa sai magana cikin addini malaman kaza sai magana cikin addini kowa sai magana cikin addini tsakanin da Allah ka kira mutum ka ce dan Allah yau kwanan masara kasuwa nawa ake sayarwa ba da kun yabe ai ba ba da masaniya to kilo albasa kasuwa nawa ake sayar da ita kuma kun yana cin albasa yana cin abinci na nawa ne kwano shinkafa ba ya jin kunya ba ko yake bai sani ba kuma bai sani bane ba zai kunya ba amma an aka tambaye shi matsala ce addini ko yake bai sani ba din nan wai yana da jin kunya sai faɗi abin da ba dan Allah ba halaka da kanka hula nawa ake sayar da hula kasuwa yau zai ce bai sani ba nawa da riga bai sani ba kwano shinkafa ne wallahi ba sani ba rabona da saya ai masara ake sayar su masara fa ai sai wacin na sai amma yau ba sani ba duk wannan ba ka jin kunya ba ni ba komai kuma ka faɗi gaskiya kuma za ka lafiya amma aka tabe matsala da ta danganci addini wai yana kunya ne sai bai sani ba kuma baka sani ba abinda baka sani ba kuma ce kana jin kunya ka sai baka sani ba me ka ɗaukar mutum to shi yasa kaga al'abu wahala wahala babba kuma to shi yasa kaga al'amari ya zama yadda kake gani eh. ba haka bane sai fa da kan mutum Allah ce man mas'ul anha bi a'lama min al-ibadi da ni da kai duk ɗaya muke a cikin wannan ban sani ba matsala ba Allah ce bai tsanta ba to kuma ina za ka je ka nemo ta ba ko to a wannan matsala man mas'ul anha bi a'lama min al-ibadi to duk tambayoyin da Jibril ya manzo Allah ya faɗa masa shi jibril bai sani ba sai da manzo Allah ya faɗa ko ya sani kuma ana ana ana kare bayani to me yasa to wannan ya musa amma yasa da shi eh eh to ya za a ka tambaye shi abin da sani ba eh yana nuna koyar da mutane ne to <laughs> abin da suka sani ko ba su ce su sani mala'ika turi ya san cewa ba wanda ya san ranta tashi kiyama ya tambayi manzo Allah ko bai sani ba yana tsammanin manzo Allah ya sani ya san bai sani ba to eh, ya kuma tambaye abin da ya san bai sani ba a ah, mutum daya mutum daya zai magana mu ji sai ya san cewa eh, yake ai matsayin majalisi ne na ana ilmantar da mutane don a ilmantar da sun cewa tashin alkiyama na ba da shi Allah shi za aka tambayi manzo Allah abubuwan da yake ke fada da aka abin da bai sani sai bai sani ba dan mutane su san cewa tashin alkiyama din nan duk wanda ya ce ya tsara da za a yi sai kariya magana ta biya an warke to sai dai fa akhbirina an amaratiha ma da ya tabbata an zalika to in baka san ran da za a yi tashi alkiyama ba ka ka san alamomin tashi alkiyama tashin alkiyama ne aka ce ba wanda ya sani sai Allah to alamomin tashin alkiyama fa da aka tambayi manzo Allah alamomin tashin alkiyama ya ce ban sani ba sai ya faɗi shi shi yana bayani ai alamomin tashin alkiyama sune menene qala an lidal amatu rabbataha ina mana an talida al-amatu rabbataha in ka ce kwarai za su yi yawa wannan zai sai kwarkwara zai sai baiwa ku yanga zai kwarkwara ya sadu da ita ta haihu shi ɗa ne ɗansa menene ita kuma fa ta haifi ta tsaye yi shugabanci to wannan ce duk abubuwan da aka ce alamomin tashin alkiyama baya nuna cewa don manzo Allah ce kaza alamar tashin kiyama ka ce ya haramta ka ce haramu kasancewa abu kaza yana cikin alamomin tashin alkiyama baya nuna ce baya nuna haramcin wannan abin dalilin abubuwan da za su biyo baya wa an taral hufata kaga waɗanda ba su da takalma al'urata masu tsirara al'alata talakawa ba su da komai ri'a'u shayi makiyaya manzo Allah na mana bayani na cewa waɗanda ba su da hali ba su da komai da ba kowa bane Allah zai zo ya buɗa musu duniya su mallaki dukiya su mallaki mulki shi ke da mutum ya zama makiyayi ne mallaki dukiya ya haramu inda kana tafiya ba takalmi zo kan sami takalmi sai ka ce yana cikin alamar sai kiyama ka ce ban da takalmi in ba shi da riguna ba shi da riga ya samu riga ya ce ai tun da ni talaka ne na samu riga yana cikin alamar tashi alkiyama bare tafiya tsirara ya halatta ko bai halatta ba ma'ana ala ma'ana ana nuna cewa waɗannan abubuwa da za su zo su faru waɗanda da ba kowa bane Allah zai zo ya buɗa musu duniya su mallaki dukiya su samu mulki to ce in ka ga haka yana cikin alamomin tashin alkiyama saboda alamomin tashin alkiyama suka suka shi biyu akwai wanda suke sun halatta bayani aka yi akwai wanda suke bai halatta ba su halatta ba yanzu waɗannan talaka mara takalmi mara tufa mara mai ya samu kuɗi ya gina gida mai kyau haramun ne to an ce yana cikin alamomin tashin alkiyama to kuma akwai alamomin tashin alkiyama da ba su halatta ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagala yana musu wa'azi yana musu yana musu wa'azi yana musu magana yana musu gargadi duk abin da manzon Allah yake faɗa wani balarabe shi da gano ya ce ya Allah sallallahu alaihi wasallama mata sa'a yaushe za a tashi alkiyama abin da ba a kuma ka ce za a tashi alkiyama wai ke tsaye sai Allah ya shi yana magana yana magana sai tsaye ai Allah bai ji tambayar ba a ya ji ba ya san tambayar sai Allah ya gama bayani sai ce ayin ina wannan da ya zo yana tambayan tashin alkiyama sai ce ha ana za ya ya ce gani na ya manzo Allah ni ne nake tambayar cewa yaushe za a tashi alkiyama sai manzo Allah ce akwai ka'ida ce ba wani ya da za ta tashi sai manzo Allah ce idza zuyyatai abinda tambaya tashin alkiyama mu auna tambayar da jawabin manzo Allah mu gani me jawabin me manzo Allah ba shi yace yanzu za ta shi alkiyama manzo Allah ce ina wannan da yana tambayar yanzu za ta shi alkiyama yace ga nan ya manzo Allah sai manzo Allah ce idza zuyyatil amanatu fantazir sa'a in aka tozartar da amana ka jirayi tashin alkiyama mai manzo Allah ya eh, jawabi mai manzo Allah ya bashi alaman tashin kiyama ko tashin alkiyama alaman tashin kiyama. dai dai ki da wannan hadisi to sa'an kuma sai daga hadisi ce wa kaifa iba'atuha sai manzo Allah ce in aka tozartar da amana aka ci amana ka jirayi tashin alkiyama ma'ana tozartar da amana cin amana yana cikin alamomin tashin alkiyama sai ce yaya za a tuzartar da amana menene za a yi in ayi wannan zama an tuzartar da amana sai manzo Allah ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa in ka ga an dauko al'amura an danka hannun waɗanda ba su cancanta ba ka jirayi tashin alkiyama wannan alaman ta halatta ko ba ta halatta ba wancan ta halatta ko ba ta halatta ba to haka ake bambanta al'amurra kar ka hada komai ka bashi hukunci kaya sai ka bi komai ka tsintsinke wannan ka ce wannan ga inda suke ka bi wani sai ka tsintsinke ka ce ga inda suke wayancan alamomin tashi alkiyama ne talakawa mutanen ƙauye wayanda ba kowa ba Allah zai zai buda musu a duniya to dan muna talakawa kuma Allah ya buda mana duniya mun samu kudi mun samu mulki zai mu ce ba masu me ne sai da aje a kawo kawai a kona ku ba ku da kwakwalwa ne ba ku da kwakwale ne sai dai a zauna kullum malaman jami'a sun yajin aiki sai sai da gwamnati sai ba su hakkin su in ba a ba su hakkin su me za a yi da kuɗin wa'anda ba mutanen ƙasa ba ne wa'anda aka ce ko ba su da aiki ka ba su abin da za su ci su rayu shi ne za su zo kuma kana fara da su akan ka ba su hakkin su waɗanda sai sun tsaya sun bada ilimi sun karantar sun ilmantar sa'annan a samu daman je a yi je a kirki aje a biji kuma fetur je a sarrafa duk abubuwa na kimiyya da na sana'a da na technology duk a samu ana yi a zo a wadatu gabar kowa su ne kullum ake fada da su ba za ku ci ba ba za ku sha ba za ku zauna lafiya ba don Allah an taba da ilimi an taba kaskantar da ilimi sama da halin da ake ciki malamin makaranta kasa da yake da dan majalisa malamin university kasa yake da shugabanni da gwamnoni duk inda kake kai gwamna ne kai soja ne kai shugaban kasa ne ka shine malami saboda wannan kujerun da aka dora ka sai da aka yi ma sharadi a kada sai shi kai sakandare ma'ana kafin ka kai kan wannan kujera kana ji da kanka sai da ka zo ka zauna gaban ubanka na fari malami ya karantar da kai ga yadda za ka rubuta sunanka malami abin banza ne malami makaranta abin banza ne abin rainawa ne in soja kake kafin ka kware a baka wannan ka zama general sai da ka je kai karatu karatun nan sai da malami ya karanta da kai malamin nan sunan shi soja sunan shi sabiliya farar hula ne ko jar hula ce ko dan menene ko menene sunan shi malami kafin ka zama general kafin ka zo ka hau ko a zabe ka in dan siyasa ne kai kowane ne kai dan siyasa ne kai ba za a zabe ka ka zama gwamna chairman na local government ba za a zabe ka wai sai kai secondary kai wani abu ashe sai kai ilimi ko mun kankanta ilimi kafin ka zo ka kai wannan kujera sai da kaje ka zauna gaban malami ka karantar da kai ga yadda zaka zana sunanka ga yadda zaka yi kaza ga yadda zaka shigar da kaza ga yadda zaka shigar da kaza kana zaune kan kujera yana tsaye kan kafafunsa in ɗan kasuwa ne kai kafin ka zo ka kware kai da kanka ka san sai an samu wanda zai ya san lissafi a shigar da kuɗi a fitar da kuɗi a sarrafa kaza a biya kaza a rubuta hota a zana suna a sa hannu sai da kaje ka zauna gaban malami ya karantar da kai wannan kasuwanci Sai sai a wayi kan ce malamin makaranta ya zama banza da wofi ma'ana ana nuna cewa kasan ba ta da amfani ba ta da mutunci ba ta da alkibla duk inda aka su zartar da malam yaushe za a ce a kyale malam har yayi yajin ai ai daina ai me yake bukata duk abin da yake bukata ya kasance kasance duk abin da yake bukata a biya shi ya fi karfin kasa da ya fi karfin a biya shi ne dukiyar da ake zubarwa ake dai ba ana barna da su ba su ninka ninkin ba ninki abin da za a biya malamin makaranta malami kuma tun daga firamare har ne ba malami da sunan shi malami kuma ba wanda ya fi malamin firamare ma muhimmanci a cikin rayuwa ba wanda ya fi shi muhimmanci a cikin rayuwa tun daga firamare har sakandare sa'an na a je university kafin malami ya zo malami university ya zauna kan kujera yana shan shayi yana shan lemun kwalaba daga ina ya faro daga ina ya faro daga aka haife shi shekara bakwai sai aka sa shi university daga ina aka fara da shi daga firamare kana ofishin shugaban kasa ko gwamna kana zaune su wane ne ke tarbiyyar da mutanen su zo suna ma biyayya ka ji dadin mulkin ka malaman dalilin su kyale ke zai su zanga zanga mulkin ka ba za ka ji dadi ba ai kone kone ai barna in aka suka tattara suka sa suka kulle wuri suna karantar da su yanzu za a samu yaro kan titi zanga zanga ina za a samu kone kone in suka tarbiyyantar da su kone kone zanga zanga duk abin da kuka kona ba abin da zama gwamna ko shugaban kasa ku za ku cutu ku ne talakawa gwamna ƴaƴansa na ingila shugaban kasa ƴaƴansa na amurka ministoci ƴaƴansa na kaza gwamnoni ƴaƴansa na kaza duk ƴaƴansu ba su garin ba su ma cikin kasar kuma duk wanda ka sani tun daga shugaban kasa har gwamnoni har ministoci kowa na da cike jakobi su duk cikin ke cike tana kama wuta ya yi shiga jirgin ya kuɗe ta ku ne za ku saura a ciki in ka tarbiyyar da su akan haka za su yi kone-kone za su yi zanga-zanga za su yi barna su daga zarar sun zauna lafiya sai kai mulki kai gwamna kai shugaban kasa kai minista sai ku ji daɗin mulki don Allah ba da malamin firamare a baya yake a gaba yake ku su sa'an nan waɗannan sun gama firamare za su je sakandare waye ya tsara su ya dafa su suka tabbata suka nuna sannan ya ba sakandare malamin firamare sannan malamin sakandare shi kuma zai iya kokarinsa yaro yaro shekara shida zuwa ruba muka shi aji guda hamsin ko guda ashirin a shekarun da su don Allah karamin aiki ne yara sun kana shekara bakwai wannan na jin barci wannan yana zaune zai amai zai har wannan gudawa ta kama shi wannan yana tari wannan yana kaza wannan bai yana gengeri a ce ka karantar da su don Allah karamin aiki ne sai ka shekara nawa kana fama da su shekara shida sannan a ce yanzu sun fara girma sun fara sanin me za na za a kai su kuma junior jss kenan ko sannan a kara da sss shi kenan sun gama yanzu za su university waɗannan da suka zo kai malamin university in ba tsara su aka yi suka iya ba wallahi tallahi ba za ka zauna ka ba su lafiya ko ka zo ka ɗan kalma kana musu ba sai ka faro yadda malamin firamare ya fara sai da aka gyara maka su aka nika aka komai suka zama su ana ka zauna ka zana kalma daya sannan kai ta bayani suna rubutawa kai ta bayani abinda suke rubuta a nan ba kai karantar da su ba sun karanto ne suka zo Ko kai karantar da su wannan su rubuta su san wannan shine kaza wannan shine yanzu ka koye su wa ya karantar da su daga firamare daga sakandare sa'annan suka zo university to yanzu kai ne aka dora ma aiki waɗannan daga wannan mataki za su je su kama aiki kai kuma ba karamin aiki ke kanka ba yanzu ba matsala ne su wannan abc bfds e ba ba san so su no ba su a yanzu ba magana ba ne magana ce daga hannunka za su je su ɗauki wannan zai zama gwamna wannan zai zama minista yaya za ka yi da su su je su shiga ofis a lafiya karamin aiki ne karamin aiki ne ba karamin aiki ba ne to waɗannan da suka ɗauko tarbiyyar ƴaƴa tun daga farko har su gama university za shi zama gwamna za shi zama minista za shi zama shugaban kasa kuma kana zama shugaban kasa waɗannan iyayen naka suka ce ba su kusa ba ina za ka samu albarka ai ga wani <laughs> duniyar na, za ki ga hannun jake wai razo yana cin biskit sai shaki ita eh, wai da ya bi nasiha da uwarsa ta yi masa wannan magana ce ba maganar dariya ba ce ni zama na arne yake ya saba ma nasiha uwarsa ga abin da ya samu kanshi kuma shugaban kasa ne kuma kasar sa duk duniyar na inda kake sai ka sai ka shaurare ta shi da shugaban kasa kuma ya tabbatar da cewa da ya bi nasiha uwarsa wa yana cin biskit ne sai sai shaki sai ya faɗi sai ya gurje ko ke ce ko farfaduwa ne da shi uban shi ba ta farfaduwa shi ne yana dariya to sai abin da ya fada ɗin sai muka ce inna fi zalika la aya Allah ne ma bakin sai fada saboda kai ka kari ilimi yace gaskiya da a ce ya bi nasihar da uwarsa take masa na cewa ya tauna abin kitibi ya gama ya aji da bai samu kanshi a cikin wace to wa shahid shahidun min tunda arni kafiri ya tabbatar da cewa in ba a bi nasihar uwa ba ba za a zauna lafiya ba ba za a samu albarka ba ba za a samu ɗaukaka ba ya kai masu babburan da duk ɗaukaka da muke nema shi ya kai ƙarshe karshen abin da suke nema ka zama shugaban kasar da shi ya zama shugaban kasar su amma ga shi da bai yi uwarsa bai ji nasiha uwarsa ba ga shi ya zo yana nadama ba haka bane ai an samu biyu kenan juraiju wa Allah ragari yace lalle sai an bi uwa yace ya Allah sallata uwata kuma wannan shi ma wani jurajin daban shi kuma ga shi sai bai ji uwarsa ba da shi nasiha uwarsa ba ga halin da ya samu kai يتطاولون في البنيان ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل ashe manzo Allah ya zauna da shi yana saka musu fuska ya Umar ya Umar ko ka san waye wanda zai zauna wayan ne zai ma sai ce Allahu rasuluhu a'lam yace Allah da manzon su suka sani suka ce za iya cewa ya halatta a ce Allahu wa rasuluhu a'lam zaka ce Allahu a'lam zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace suka ce a cikin rayuwar manzon Allah an ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya fi a kirga manzon Allah ya tabbatar da haka ba manzon Allah bai musunta ba to bayan manzon Allah yanzu zaka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kuma zaka ce ba malamai suka ce in ka fada babu komai baya nuna cewa ka daidaita manzon Allah da Allah ba zai cewa wa manzo Allah zama kamar Allah قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ashe abin da jibrilu zai karantar da ku addinin ashe addinin nan shine iya tsaya tattalin arziki ku zai tafi zaman lafiya zai tafi siyasa za ta tafi aikin soja zai tafi komai zai tafi to in kuka rasa fahimta addinin menene zai tafi ku daidai babu ko قضيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم الحمد لله يمكن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاسب فكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المسلمين عضداً ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقا اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا فانطلقا حتى حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغيره كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حيئة ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني قوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني جبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا kuma abu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 هذا الحديث مشهور بحديث جبريل ذلك أن سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة طالب علم حيث جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم جلست جلسة طالب علم فسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان لا ليعلمه هو لأنه قد علم هذا إنما جاء يعلمنا ديننا فحصل فثبت أن هذه الأشياء الصلاة هي الدين كله لذلك اشتهر بحديث جبريل طيب قلنا لا بد أن نتبين كيف يستنبط الأحكام من متن الحديث أو الآية فبدأنا حيث قلنا إن فلانا وفلانا ذهبا إلى كذا وفعل كذا ووقفنا في مكان نريد أن نستمر في الكلام إن شاء الله إلا أنه يحسن بنا أن نقرأ بعض ما قاله الإمام النووي له بعض المسائل مفيدة جدا لا بد وأن نقرأها لنستفيد منها من من هذه المسائل مسائل الإيمان هل الإيمان يزيد وينقص أو الإيمان جزء لا يتجزأ على ذلك لا يزيد ولا ينقص ثم بعد ذلك إثبات القدر ما معنى إثبات القدر هل المراد بإثبات القضاء والقدر أن الله يلزم العبد على المعصية ثم يأخذه بذلك ويعظمه تعالى الله عن ذلك علوا كبير لأن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف كيف فإذا كيف نفهم ما معنى إثبات القضاء والقدر ذلك ما شرحه لنا الإمام النووي جزاه الله خيرا أما بالنسبة لمسألة لا قرانا إثبات القضاء والقدر فقال واعلم اتي سني أن مذهب أهل الحق إثبات القدر mazhabin manyan malamai na gaskiya a tabbatar da kaddara to ina ma'anar tabbatar da kaddara sai ce wa ma'ana ma'anar haka annallaha tabaraka wa ta'ala cewa Allah madaukakin sarki faddara al-ashya'a fil qidam Allah madaukakin sarki ya kaddara abubuwa tantini wa alima subhanahu Allah madaukakin sarki yana sane da annaha sataqa'u fi awqatin ma'luma cewa wa'annan abubuwa za su faku a lokuta sanannu indahu subhanahu wa ta'ala Allah na sane da haka wa ala sifatin mahsusa kuma cewa wa'annan abubuwa za su faru lokaci kaza a kuma ga yadda za su faru وهي تقو على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى أبوه سنة أقواني سنة فارواني جن يد الله من الجزء قدرها وأنكرت وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها لما ينمك الأجيال فقال قال الخطابي الخطابي والببان malami ne ba shafi'i me yana da littafin ma'alim sunan sharhi sunan abi dawud wa qad yahsibu kasirun minan nas qad yahsibu أو قد يحسب تقول حسب يحسب حسب يحسب أن معنى القضاء والقدر وإرزنا ذاتنك ومعنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى على العبد وقهره وقهره على ما قدره وقضاه وقضاه ويسنا كمان سوى ألا نبكي للسباوة أكن أبن يقدر يهكجا يهلتا يقدر wa laysa al-amru kama ya ce ba haka al'amari yake ba wa inna ma ma'anahu to ina ma nan kai imani da al-qada wal qadar yace al-ikhbar ba da labari sanarwa an taqaddum ilmi subhanahu wa ta'ala bima yakunu